sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da digo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Asabar goma ga watan Agustan shekara ta dubu biyu da goma sha tara ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfi Lahashin Gumel. Kasar Koriya ta Arewa ta sake harba wani makami mai linzami cikin tekun gabata ta gabas wannan shine gwaji na biyar sama da makonni biyu. Gwajin makaman na yau Asabar na zuwa ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce ya samu wata kyakkyawar wasiƙa daga shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kuma ƙara tabbatar da cewa shi bai damu ba akan gwaje-gwajen makamai masu linzami masu cin gajeren zango da Koriyar take. rundunar sojan koriya ta kudu ta ce an harba makaman ne daga kusa da yankin hamhang da ke gabashin koriya ta arewan sai dai babu tabbacin tsawon tafiyar da makamin ya yi kafin ya fada ruwa cikin wato cikin watanni biyu da suka gabata koriya ta arewa ta yi ta harba makamai masu cin gajeren zango cikin teku saboda tana fishi da atisayen haɗin gwiwar da ake yi tsakanin sojojin amurka da na koriya ta kudu a ɗaya bangaren kuma koriya ta arewa na fama da matsanancin fari da bata taɓa ganin irinsa ba cikin shekaru 35 da ambaliyar ruwa na lokacin bazara lamarin da ke ƙara haddasa ƙarancin abinci duk da cewa gwamnatin ƙasar na kashe miliyoyin daloli wajen kaucewa takunkumin ƙasa da ƙasa domin bunƙasa shirin makaman nukiliyarta. Ƙungiyar agaji ta IFRC ta faɗa wa sashen koriya na murya amurka cewa halin da ake ciki na jin kai a koriya ta arewa abin damuwa ne yayin da take ci gaba da saka ido kan matsala fari da ke faruwa wanda ya riga ya haifar da karancin abinci ba lalle ba ne zaman tattaunawar kayya da za a yi tsakanin amurka da china ya faru ba shugaban amurka donald trump ya faɗa manema labarai jiya juma'a da murya amurka ta tambaye shi ko zai soke zaman tattaunawar da aka shirya yi a nan birnin washington dc Trump ya amsa da cewa watakila yana mai tabbatar da cewa an shirya zaman tattaunawan ne a wata mai zuwa, amma ko za a yi ko za a soki za mu gani. Shugaban kasar ya fara wani taron manema labarai na mintuna talatin a fadar White House ta hanyar yin shela cewa ba mu shirya samar da yarjejeniya da China ba, duk wani rikicin cinikayya da ke kara ta'azzara bayan da aka cimma yarjejeniyar zaman tattauna wato aka kasa cimma yarjejeniyar zaman tattauna wadda aka yi a shanghai makon da ya gabata to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gwamnatin kasar somalia ta ce harin bam ɗin da aka kai na baya-bayan nan da ya kashe magajin garin magadishu wata 'yar ƙunar bakin wake ce mai bukata ta musamman ta kai harin wadda wata mace ta biyu ta taimaka mata a wata sanarwa da gwamnatin somaliya ta fitar jiya juma'a ta ce matan biyu ma'aikatan gwamnati ne da ba a bi tsarin da ya kamata ba wajen tantance su kafin a ba su aiki sanarwa ta ce matan biyu sun ɗauki hutu daga aiki har na tsawon wata guda domin su tafiya zuwa yankunan ƙasar da 'yan ta'adda ke rike da ikonsu. su tashin bam ɗin ranar 24 ga watan yuli wanda ƙungiyar alshabab ta ɗauki alhakin kai shi ya kashe mutane takwas ciki har da magajin garin magadishu abdulrahman umar usman da wasu jami'an gwamnatinsa ana sa ran masu zanga-zangar kin jinin gwamnati a hong kong za su bijire umarnin 'yan sanda wajen yin wasu zanga-zanga hudu a ƙarshen makon nan baki ɗayansu jami'ai sun dakatar da su saboda fargaba game da haɗarin da ke tattare da su abinda masu suka ke cewa ƙara daƙil 'yanci ne na yankin da ke ƙarƙashin china a mika takardun izinin yin zanga-zangar baki ɗayansu domin neman amincewar 'yan sanda jami'ai dai sun amince da wani gangami ɗaya tal a wajen shakatawar nan na victoria park ranar lahadi wannan shine ƙarshen mako na uku a jere da 'yan sanda suke dakatar da wani taro na masu ƙin jinin gwamnati a birnin da aka sani da manyan zanga-zanga. daga ƙarshe ƙasar india ta yi sassauci jiya juma'a a kashmir domin bayan musulmai waɗanda su ne mafi yawan al'ummar yankin damar yin sallar juma'a duk da haka sai da aka yi zanga-zanga a yankin da ake jayayya wannan yankin da ake rikici akan tsakanin india da pakistan yanzu ya share kusan wakonni biyar ba a shiga ba a fita daga cikinsa. kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. me, yeah, we're Baba barka da asuba da fatan an waye gari lafiya. Lafiya kalau hajiya. Ya aka sake shigowa. Wallahi mun shigo lafiya kuma kin san yau hawan arfa ke. Yau ake hawan arfa. Insha Allah. <laughs> Yanzu kai kai kana na kana shirin zuba sutura. Eh eh muna shirin zuba sutura kin san mun tashi da azumi kenan cikin yadda <laughs> Allah. Haka ne. To amma mu kuma da bamu azumi ya kenan. Ai za ku samu ladan naman sallah kwarai da kyau. <laughs> Dan ka fuke a azumi mu kuma mu ji fa yau. Eh a za ku ga wani abu da yadda Allah. <laughs> To barka da sallah. Yawwa barka ka dai. Barka da sallah. Yawwa. To kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan babi da gaishe-gaishe. Gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salisu Isa Fana da Akashat Abdulsalam Koko jihar Kebbi tarayyar Najeriya sai kuma Alhaji Hassan mai waya kan giwa. Muna kuma mika gaisuwa bari ya huce zuwa ga rulwanu Ibrahim London Uba. da dauda hudu nguru jihar yobe sai gaisuwa bari ya huce zuwa ga sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bautin tarayyar najeriya muna kuma mika gaisuwa bari ya huce zuwa ga ali barkana gashuwa da ibrahim iro madoke kekura da alhaji muktar gambo kekura da ayuba sarkin haƙuri lafiya dukansu a jihar nasarawan najeriya sai salihu bukar tamsuwa da usman kasim kiringim na arewa mazaunin ƙasar libya tare da sani diga ɗan jihar maraɗi a jamhuriyar nijar da kuma ali kyari bulamba muna kuma mika gaisuwa bare huce ga baffa haruna bajoga da alhaji abubakar jibrin dan gusau da fatar sun tashi lafiya. To hanya bari mu garzaya birnin Kumasi inda za mu miƙa wannan gashe-gashen da ya fito daga Alhaji Hallaru Kumasi. Shi sunansa ma <laughs> da Kumasi a kai. Da Kumasi. Da Kumasi a kai. Ina fafa da na nuna maka ya zuba sutura nan. Eh eh Malam Huzaima ke da. Malam Huzaima. National Chief Imam. <laughs> Eh. Malam Huzaima da fata an koma gida lafiya. Insha Allah. To gais wannan ya fito ne daga Alhaji Hallaru Kumasi ya ce yana gaida wato mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia kenan da uwar gidansa Hajiya Samira Bawumi. Dumiya mm. sai kuma Sheikh Malam Abdulrashad Muhammad Yalwa Kumasi mm. wato babban malami da ya rage kenan mai yawan shekaru a Kumasi to sai kuma gaisuwa ya ce zuwa ga wato ministan zango kenan Mustapha Abdulhamid sannan kuma ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga jakadar Ghana a Najeriya wato ambasadar Rashid Bawa kenan. Hallaru Kumasi ya ce yana gaida 'ya'yansa da farko Sa'ida Alhaji Hallaru Kumasi, mm. Ramatu Alhaji Hallaru Kumasi, mm. Fati Alhaji Hallaru Kumasi da Firdaus Alhaji Hallaru Kumasi ya ce yana musu barka da sallah. Sai kuma gaisuwan nan da ya fito daga Alhaji Lukman Abbas ya ce yana gaida 'yan uwansa da abokan arziki musamman mm. wannan lokacin da za a yi sallah gobe idan Allah ya kai mu. Ya ce yana gaida Alhaji Baban Shu'aibu Abbas da Alhaji Aminu Muhammad Abbas da kuma Alhaji Aminu Boya da Zakari malam zakari yawo kenan mai unguwar wato sarkin aski kenan na new york sannan kuma shi ne mai unguwar jerome a new york to sai muna sa idan su dai a fatinmu na ƙarshen shekara a wannan karan Muna fata za su samu zuwa to sai kuma gaisuwar abar ya huce zuwa ga rakiya nuhu da mrs zainab sale sai ibrahim sale da aisha sale da suleiman sale da asama'u sai kuma Hauwa Musa da Habiba Musa Barau, sai Nasiru Sani da Abdullahi Sani da Sama'ila Danjuma da Mai Dawa Barau. Gaisuwa a bari ya huce zuwa ga Hannatu Bello da Nuhu Danjuma da Sani Dan Makiri da kuma ba fa ba na namu namu ne ha ha'ida ko ina aka sabe shi <laughs> ko ina akwai Dan Makiri yawa <laughs> da kuma Ma'u Rabi'u sai joshua juma gata da matarsa jamima juma gata da hassan bahago da jibrin ibrahim sai lawal e ba wande ne ko ba wande ne hmm. da alhaji shehu sile sai kuma gaisuwa bare huce zuwa ga alhaji abdulkarim kafinta a mararrabar kankara malumfashi da fatar duk an tashi lafiya kuma masu shirin sallah da fata za a yi sallah lafiya. To ga wasu gashe gashi a bar ya huce amma kafin in je nan wannan sako ne daga sarkin matasan abu abu a birnin Kumasi mm. da ake kiran shi Umar Faruk ko kuma aka fi sanin shi da baban Umma. Mm. Allah ya mai Allah ya albarkace shi da ya mace mm. wato bayan wurin shekaru goma ko sama da shekaru goma da ya yi aure yanzu Allah ya bashi eh, abin haihuwa ci katin mun makon da eh. makon da ya shige muka gaisuwa inda eh, suka shafe sama da shekaru 20 ba su samu haihuwa ba suka samu yan biyu eh to wato wannan abin yake nuna cewa in dai da rai in dai da rai da rabo haka yake Allah raya amin sun ma amin to Allah kuma ya ciyar da yan baya amma abin da aka samu wato ita ce ummi sa'adatu da rain mm. ummi sa'adatu da rain ita ce wato sabuwar ya da aka haifa to Allah ya raya eh, umma kuma Allah ya raya ta ya ba mahaifiyanta wato ta ban baban kenan ya ba ta mm. lafiya kuma ya ce yana mika godiya zuwa ga duk waɗanda suka zo suka taya su murnan wannan abin haihuwa da ya samu sai kuma wato gaisuwa bar ya huce mm. da abokan aikinmu daga kuma sai suka ce da gana ma baki ɗaya suka ce ana ta gaishe gaishe ba sa ji mm. shi yasa yan eh, alfa radio eh? alfarejo ah, sun ce. Kullum muna gaishe su. Eh, A ah, muna gaida shugaban. <laughs> Malam Ridwan, Shek Ridwan shi ne aka fi gaidawa. To kullum muka buɗe rediyo sai mun ce she mun ce alfa radio <laughs> to su ma sun ce suna sa a kira da farko wato alfa radio banda malam ridwan akwai malam ahmed mai labarai mm. sannan abu zaid da abdulmugis idris da mm. jamilatu ahmed da sauran ma'aikata mm. muna gaida su da zuriya fm su kuma suna kama uh, sashen hausa da murya amurka a kullun safiya su kuma abdulgani ishola zinad muhammad wato da sadiya kabir abubakar gizawa da kuma hawawu murtala da sauran ma'aikata ma'aikata musamman alhaji abubakar haruna ne wannan gidan rediyo. to da fata an tashi lafiya. ibada eh, eh, sata gani da shan giya gani da shan kwaya ban ba manya girma you ake tunani ka aza duniya kan kaye eh, ka sake ba musulmi musulma ka daidaita rayuwan kaye musulmi musulma kai ta kalimin shahada musulmi musulma ka daidaita rayuwanka musulmi musulma ka yi ta kalin علي فوق رامي بالنبي مهيمة أبيت بليلة سهرانة منشدان لذكر الذي قد تاب برأ ومتما أساجل فيه الورق ليل وجرتي نيام ودفني كالمذاني في مغرمة ونزم در اللبس في ذكر الصهيل واسم دور مدر در مرزمان To, Baba. yau mun yi babban bako mm. a wakilin mubaraka bashir ta mana hira da wani bafin latani wanda ya ce banda sana'a shi da ya gada kaka da kakanni mm. mecece kiwo to <laughs> ashe kaci muna da labarin sa kaci <laughs> banda banda sana'ar kiwo nan da ya gada da har yau bai batta ba mm. yace idan baya kiwo yana waka ya Allah ya bashi bayar waka tun yana dan yaro yake da sha'awar wannan aka ce waka a bakin mai ita tafi daɗi sabili da haka gashi nan da eh, gabatar da kanshi da kanshi mu ji kuma abin da ya sa shi ya shiga wannan eh, sana'a. To sunana Abdulrahim wasu na kira na Abdul Zero makaɗi kuma mawaki a masana'antar fim na Kannywood. Gaskiya ni dai abin da ya ja hankali na ko ya ja ra'ayi na akan waka har na fara sha'awar da in shiga studio da kaina ne fara tunanin waka ba abu bane da ya faru yanzu ko kuma wasu 'yan shekaru nan kusa abu ne da ya faru tun ina primary school tun ina primary 2 ma in ga da yarinta kenan lokacin ma so idan muka zo friday za a tafi weekend akwai waƙoƙin da wata malamar mu take mana a class muna amsawa to tun lokacin gaskiya music ya shiga raina har so nake a zo friday ma don a mana wannan waƙoƙin ana tafawa tana yi muna amshi gaskiya lokacin na fara filin ina jin daɗin music sosai har na fara sawa a raina idan na girma zan yi waka so tun wannan lokacin na fara sha'awan waka har allah ya sa yanzu kuma na zo ina ma yi da kaina ina wakan hip hop ina wakan nanaye amma nanayen da shi yafi yawa gaskiya bangaren waƙoƙin biki da na eh, labari ko abin da ya shafi rayuwarka amma hip hop din in ya kama ana yanka saboda wani mawakin hip hop ne zai featuring dinka dole za ka yi kai kuma kana da ra'ayin kai featuring wani mawakin hip hop dole kai ma shi ma za ka yi so kowanne ana dan tattabawa ne mafi yawan mawakan da muke tattaunawa da su sukan ce um, sukan fuskanci matsala daga gida wajen iyayensu ko yanwa da abokan arziki shin kaya fuskanci matsala na fuskanci matsaloli da dama daga bangaren mahaifina gaskiya don har yanzu ban samu support 100% akan yin waka video ba eh, an bar ni ina yin audio saboda wasu dalilai amma ni gaskiya mahaifina ba abin da yake so na yi irin makaranta to amma dai na dan samu daurin gindi ta bangaren mahaifiyata har ya kai ga an kyale ni ina dan yin waƙoƙin amma dai tukunna ban samu right daga gida na yi video album fitar da shi duniya ba na kan dai yi waƙoƙi na kawai ina sakin su gidajen rediyo eh, hannun marketers irin haka haka amma audio album mai yi bidiyo ba har yanzu saboda irin wannan matsantsalin gida bangaren iyaye din da ake ta samu Shin waka ce kaɗai kake ko kana da wata sana'a ganin yadda duniya take canzawa wani irin darussa ake isarwa ga masu sauraro? To, kin san mu Fulani ne gaskiya bayan waka sana'an da nake alfahari da shi nake yin shi tun kafin waka shine kiwo. Tun muna yara mun tashi ana nuna mana wannan saboda kiwo kiwo kiwo is the best for me gaskiya ina kiwo sosai kuma shi ma sana'a ne ko ina kiwo sosai gaskiya so ko da ba waka ina kiwo ta ina ake samun kudaden nan da mafi akasari yanzu daga an yi waka kafin ka ce me sai ka ga ya fita youtube ko ta whatsapp ana ta aikawa tun kafin mutum ya yi lancin kukan fuskanci matsala ta satar fasaha? E to da yake ni bangaren wakokin da nake wakoki ne waɗanda mafi akasari sai an biya ni ma nake kamar da na miki bayani a baya wakokin biki siyasa ko yabon wani su wakoki ne wanda already sai an biya kaza ka yi su sakin kin gani ko da mutum ya ji ya ɗau waka na ya buga maybe kafin ya ci kuɗin na ci so ni ban fuskantar irin wannan matsalan gaskiya sannan kuma ina da youtube channel nawa wanda nake ɗora waƙoƙi na audios saboda duk wanda ya shiga yi downloading nan ma biya na ake so ban da problem da irin wannan masu satar fasaha na zuwa suna buga waƙoƙin mutane suna sayarwa saboda akwai irin tsare-tsare ni a bangare na da nake da su wanda gaskiya sai ka biyan zan mawaka so ko wani ya je ya buga daga baya ne wannan ya kara tallata ni ne kawai A cikin waƙoƙin naka wacce ce bakan damiyarka a rera mana muji? To idan aka ce bakan damiya ta kamar wakar da na fi so kenan to shi kuma waka duk wanda ya yi waka ya yi ne don a saurara a ji kuma a yaba mai so ra'ayin jama'a shine ra'ayinka dole abinda mutane suka fi raja a kai kai ma shi za ka bi dole to a cikin waƙoƙi na gaskiya akwai wata waka suwiti ita ce wakar da ake yawan mun magana a kanta ake yaba mun ake jinjina mun da ita a bangare na duk wanda ya kira ni a waya eh, in zai ce na ji wata wakan ka mai daɗi wace ce sai ce mun suiti to suiti ita ce waƙar da su zama bakan damiya ni ma na bi ra'ayin masoyana da suke sauraron waƙoƙina ita ne nake cewa suwiti kin daina nema na me yayi zafi kike goge sunana adifi kin daina ɗaura ko hotona a insta ma kin yi on following dina to wannan ita ce wakar da ta zama bakan da wako. To ka ji hirar baraka da <laughs> baraka da Abdulrahman Zero da waka shi ta switi. Allah sarki. <laughs> Ya tuna min da waka da tana eh. you are my sweetie. Maloga. <laughs> My baby. ta ba la mun gode kwarai da gaske eh, malam zero za mu nemi izini baraka ta aiko mana da wannan waka suite buga ta da eh, kyau don eh, mun ji hmm. bisa ga dukkan alamu kai waƙoƙi naka saya ake to tun da saya ake to mu sai mun samu izini tukuna mu buga ta kar kuma mu buga ta ciko ya biyo mu ciko <laughs> ya biyo <laughs> eh to madalla gaskiya kai ka gaje Muhammad dan Juma Usman <laughs> na isa kai ka gaje shi a fagen santi kai ka gaje shi a fagen santi hmm. kai ne ka ji ina ji kana bada labarin Eh, faɗa ba su je. A'a ba wani abu ai wannan ba a kira santi. ya baka ya baka tashi ba sai da aka aka zauna bakin shan kunu da da kosai. <laughs> Ai shi ne santi. Shi wannan bayani ne ya zo a gurguje. Ya bayani. Dole ai wannan bayani. <laughs> Ya bayani yake. kin ga shi abin nan idan kana ci abinci wani eh. sa'ilin ne bayani ne eh. yakan zo maka sai a eh. ɗauke shi wai santi kamar bayanin ibrahim da baya ya ci to ya ci ya ci abinci abinci ya shige shi sai ce hmm, hmm. a gida mu a gida idan aka yi ruwa sai ka ji wuri wani kanshi kanshi kanshi kasa amma nan sai a buga <laughs> zamba ka ji shiru <laughs> kuma ba wani abu ne tuna waye da bayani sai ya dace da abin da ke gaban shi bai tashi jin wai ana ruwa a america ba <laughs> eh. sai da yasa kwanan duwa gaba akwai wani bakon da muka taba yi ne ya fito daga arewacin najeriya ne ya zo ziyara ga ƴan uwa eh. shi ne da ya zo aka mai ina irin dan salak din nan eh. to kisa akwai dan haɗi da aka mai sai aka zuba mai biniga ki gayi eh, eh, salak ya yi laushi ya eh, abin nan wato da ya ɗebi salak ya ɗebi salak sai ce Allah sarki mm-hmm. wato a can arewa a bayan gidanmu kun ga wannan ganyen haka za ka rika ganin su ice ice <laughs> su da a bayan yadda aka kwaba shi <laughs> ice ice sai wani <laughs> sai wani ya kula da abin da yake ranka dade ba zo galaba wani fa yace Allah

ya ɗauka ya ɗauka sakatar da aka maka to kin ga shi bayani yanzu amma ya dace da abin da ke gaba yake wato kai ba ka san ka faɗi na kai sau na bubbe ka eh, bashi wata rada a bumbi bumbi ka bashi ni in baka faɗa ba sati mai zuwa ni zan faɗa to yi <laughs> eh, ki rika rubutawa kake ban <laughs> zan rika rubutawa don sai na nan da yawa akwai bayani <laughs> to na ka juri ta fara daga ba da hannayen sabili da haka dole mu ja birki nan yanzu a madadin baba ya ko alheri ke muku fata alheri alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. VOA Afrique avec la